Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Juma'a uku ga watan Nuwamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Ghana Nana Akufo Addo ya buƙaci ƙasashen yankin yammacin Afirka da ke fama da barazanar tsaro da su ƙarfafa haɗin gwiwa don kawar da barazanar. Ya yi waɗannan kalaman ne a yayin wani taro da wakilan ƙungiyar tarayyar Turai da suka kai wa Ghana gudunmuwar motocin sulke guda ɗari da biyar. Bayan haka za ku ji ci gaban hirar da muryar Amurka ta yi da Dr. Abdulrahman Adamu Fantami. inda ya bayyana cewa dogaran da najeriya ke yi kan kayan waje ya ƙara tsananta faduwar darajar naira sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman akan sauyin yanayi muna kuma tafa da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakubu makeri Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden za su tashi zuwa Lewiston a jihar Maine domin ganawa da iyalan mutane goma sha takwas da aka kashe su a cikin harbin kan mai uwa da wabi a ranar 25 ga watan Oktoba. shugaba biden na iya kokarin sa don ganin kawo karshen yawan tashin hankalin harbe-harbe wadda ke addabar al'umma kane ya yi kira ga majalisar dokoki da ta yi wata doka mai cike da hikima ta rike bindiga in ji stephanie feldman shugaban sashen yaƙi da tashin hankalin bindiga a fadar white house yana faɗa a wata sanarwa yayin da za su kasance a livingston shugaban da uwar gidansa za su yi wata ganawar sirri da iyalan waɗanda aka harbin da ma'aikatan ambulan da nurse nurse da sauran masu aikin ba da agaji iyalan shugaban kasan za su halarci wurin tunawa da mamatan wani wurin cin abinci da shan barasa na shimingins inda harbe-harben ya faru a makon da ya gabata gwamnar maine janet mills ta gayyaci shugaba biden kana ta yaba masa da irin gudunmuwa da ya bayar akan wannan mummunan tashin hankali da ya faru a makon jiya yau juma'a sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa isra'ila yayin da sojoji suka killace birnin gaza ana sa ran babban jami'in diplomasiyyar na amurka zai matsa wa gwamnatin isra'ila lamba ta tsagaita buɗe wuta domin isar da kayan jin kai a yankin Blinken ya gana da Firaministan Isra'ila da wasu jami'an majalisar zartarwansa a yau Juma'a. Wannan ziyarar na zuwa ne yayin da sojojin ƙasa na Isra'ila suka yi wa birnin Gaza ƙawanya a lokacin da ake bin hanyoyin diflomasiyya a tsagaita wuta na ɗan lokaci a yakin da ake yi da ƙungiyar Hamas da mummunan yanayin jin kai a Gaza. shugaban amurka joe biden ya kira a ranar laraba a kan tsagaitawar jin a yakin da ake yi tsakanin isra'ila da hamas ya ce za a saurara ne don ba fursunoni daman ficewa yankin ya ce a bada lokaci kungiyar hamas dai ta yi garkuwa da sama da mutane 240 a lokacin harin da ta kai a ranar 7 ga watan oktoba akan isra'ila da ya hallaka mutane 1400 isra'ila ta ayyana yaki akan hamas bayan harin kanar ruwan bama-bamai babu kakkautawa kan gaza ya kashe dubban falasɗinawa ma'aikatar kiwon lafiya da ke karkashin hamas ta ce adadin waɗanda suka mutum ya haura dubu tara a yau juma'a isra'ila ta fara maida dubban ma'aikatan falasdinawa da suka makale a cikin isra'ilan biyu bayan harin da hamas ta kai akan yahudawa a watan da ya gabata Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Alhamis a jawabinsa na wuni cewa yana gode wa amurka game da wasu sabbin takunkumai masu tsauri da ta ɗora a kan sama da kamfanonin rasha 220 da suke da hannu a yakin hajiya alhamis ne amurka ta ɗora takunkumi akan sama da mutane 100 da kamfanoni daga kasashen china turkiya da hadaddiyar daular larabawa da suke taimakawa rasha wurin bata kayan aiki da makamai ta kai mamaya a akan ukraine shugaban na ukraine ya ce dole ne kowane takunkumi ya yi aiki sosai saboda kada rasha ta samu wata damar da za ta kaucewa takunkuman zelensky ya ce girman takunkuman shine girman duniya barin wuta da rasha ke yi a ukraine ya kashe fararen hula biyu wata tsohuwa mai shekaru 81 a harabar gidanta da wani dattijo mai shekaru 60 a yankin kesin da ke kudancin ukraine a cewar hukumomin yankin wannan ne ke zama mace-mace na baya da farmakin rasha ya yi a yankin wata gobara da ta tashi a wata cibiyar jinyar masu shaye-shaye a arewacin kasar iran ya kashe akalla mutane 27 a cewar ma'aikatar labaran kasar mutane goma sha biyu ne dai suka jikata a wannan wutar da ta tashi yau juma'a a lardin gilan sai dai nan da nan ba iya gano musabbabin tashin gobarar ba hukumomi sun ce ana nan ana gudanar da bincike a kai hukumomin kasa da kasa sun ce ana samun karuwan shaida da ke tabbatar da beijing tana taimakawa kuriya ta arewa da aka hana ta samun kudade sakamakon takunkuman da kasashen duniya suka aza mata domin hana ta ci gaba da shirinta na makaman nukuliya china ta daɗe ta yi amanna da waɗannan takunkumai da ta goyi baya tun lokacin da koriya ta arewa ta fara gwaje-gwajen makaman nukuliya kana da karfin tsiya koriya ta arewa ta ja da baya duk da wata shawara akasin haka amma akwai shaidar taimako da china ke baiwa 'yan kasarta da suke shiga tsakani wurin halarta kudaden haram na 'yan kasar koriya ta arewa masu kutsen yanar gizo da kuma suke fashi ta yanar gizon yayin da jiragen ruwan china suke kai kayayyakin koriya ta arewa da aka haramta su suna isa tashoshin jiragen ruwan china kasar china tana da dangantaka mai tsarkakiya da pyongyang tun bayan yakin koriya na shekarar 1950 zuwa shekarar 1953 ko da yake ba ta jin daɗin barazanar nukuliya a kofarta china ba ta son gwamnatin makwabciyarta ta ruguje in ji masana kasar china tana kallon koriya ta arewa a matsayin mai kare ta daga amurka wadda tuni ta jibge dimbin sojojinta a koriya ta kudu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Shugaban Ghana Nana Akufa Addo ya jaddada buƙatar ƙarfafa alaƙa tsakanin ƙasashen yankin yammacin Afirka da ke fama da barazanar tsaro, inda yake cewa babu wata ƙasa ɗaya da za ta iya kawar da barazanar ta'addanci da kanta sai da haɗan kan sauran ƙasashe. Jawabin nasa na zuwa ne yayin da ƙungiyar tarayyar Turai ta EU ta tallafawa Ghana da motoci masu sulke guda ɗari da biyar a zaman wani bangare na gudunmuwarta wajen ƙarfafa tsaron iyakar ƙasar. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. It is imperative to understand that no single country can confront the terrorist threat on its own. Wannan ne tsokacin da shugaban Ghana na Nadu a Akufo Ado ya gabatar yayin taro na karfafa halaka ta tsaro da diplomasiya tsakanin kungiyar tarayyar turai ta EU da Ghana inda yake cewa akwai muhimmanci matuka da a fahimci cewa babu wata ƙasa ɗaya da za ta iya ta tinkari barazanar ta'addanci da kanta. Ƙoƙarin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen da ke fama da matsalar barazanar tsaro da kuma gagarumin goyon baya daga abokan hudda irin su tarayyar Turai na ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen dakile barazanar ta'addanci a yankin yammacin Afirka, In mitigating the terrorist threat, in the West African Shi kuwa a nasa bangare yayin taron da aka gudanar a birnin Accra a ranar Asabar dinnan da ta gabata, jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya ce motoci 500 masu sulke da Ghana ta samu na cikin taimako da za su hada da na'urorin sa ido ta sama da na'urorin yaki na lantarki. Borel ya ce tallafin EU zai kuma kunshi samar da ayyukan yi ga matasa musamman a arewacin kasar Ghana. inda ake fargabar masu jihaji na neman cin gajiyar rikicin kabilanci da rashin gamsu tattalin arziki a kasar duk da cewa har yanzu ghana bata ba da rahoton wani hari da 'yan ta'adda suka kai a cikin kasar ba matsalolin rashin tsaro a wasu kasashe da ke makotaka da ita na barazana ga tsaro na kasar to kushin wannan taimako ta eu zai iya karfafa tsaro a kasar wannan ne tambayar da na yi ma umar sanda ahmad mai sharhi kan harkan tsaro inda yake cewa kwarai kuwa zai taimaka kwarai domin in ka duba abin da ya fito sahel can arewacin west africa wurin aka shuka itacen ta'adanci yanzu ya siro ina sauka zuwa waɗanda muke bacin teku kuma waɗannan kayan ina ganin alama zai taimaka kwarai hana waɗannan abubuwa samu shigowa ba gana kare ba abin da dai ya kama da muke Ghana, Togo, Benin da Nigeria. Ghana tare da kasashe da ke makotaka da gabar tekun Gini na ci gabar fuskantar barazanar tsaro a yankin Sahel musamman bayan juyin mulki da aka yi a Burkina Faso da Niger inda gwamnatocin mulkin soja na kasashen suka bukaci janyewar sojojin Faransa daga kasashen su. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. Madalla a gaida Hamza Adam. To daga Ghana yanzu kuma sai Najeriya. Idan masu sauraro ba su manta ba a shirin mu na ɗazu da rana. Mun kawo muku hira da masanin harkokin tattalin arziki Dr. Abdulrahman Adamu Fantami wanda ya yi bayani akan dalilan da suka haddasa faduwar darajar Naira. A ci gaban hirarsa da Haruna Shehu Maraban Jos, Dr. Fantami ya bayyana cewa dogaron da Najeriya ke yi kan kayan waje ba tare da tana fitar da nata kayan ba sosai ya ƙara tsananta lamarin. abu na biyu shi kuma shine mu kasar mu ta Najeriya importing muke mu kuma ba ma exporting exporting shine kai ma idan kai misali yanzu muna fitar da crude oil sai mu shigo da refined oil so wanda mutane da dama suna cewa ai ba ne ba daidai ba ne ba haka ya kamata ba saboda ba mu da refineries to amma hakan fa dama dama ne misali yanzu abubuwan da muke shigo da su na baka misali muna shigo da tufafi muna fitar da auduga muna shigo da takalma muna fitar da animal skin da ake takalma da shi so in ka duba sai ka cewa abubuwan da muke shigo da shi ya fi abubuwan da muke fita da shi yawa hasali misali zan nuna maka cewa idan ka idan ka je lagos za ka duba cewa containers ɗin da suke shigo najeriya kasi 92 a cikin 100 92% suna barin najeriya empty ba abin da suke ɗaurawa ba za ka je can ka ga haka ba ba za ka je sauran kasashen duniya vietnam ba za ka je ko ina su bangladesh ba za ka je kaga wannan abu ba brazil ba za ka je kaga wannan abu ba so amma mu a najeriya saboda kullum sai da aita kawo mana aita kawo mana aita kawo mana mu ba ma fitar da shi an hakan yana faruwa ne saboda a lack of complexity na baka misali sai ka gani cewa idan kana so za ka fidda 1000 tons of kuma menene on average zaka fi da shi kana da wanda zai saya maybe a India kana da wanda zaka yi masa a China a kallafa sai ka kashe dala dubu talatin da biyar kafin ka fita but idan ka je Cote d'Ivoire da naira da dala dubu uku da ɗari takwas za ka da kwantena ka kai inda kake so to yanzu misali kana da wata maybe wanda za su sai ka a China kuma all things being equal kwalitin abin da za ka fitar musu da shi duk ɗaya ne mukaddara mu ce ka auduga auduga suke so sai ka ce kana da auduga a Najeriya sai ya ce yana da auduga a Ghana wani ya ce yana da auduga a Cote d'Ivoire wani ce yana da auduga a Kamaru saboda complexity dinmu za ka samu cewa shi wanda zai fidda container sai ya kashe akalla dala dubu talatin da biyar a can kuma wani ya kashe dala dubu hudu kaga kenan za su sami kayan da sauƙi a hannun 'yan sauran kasashe compared to saya a Najeriya so wannan yana daga cikin abu amma inda a ce an sauwake abun kowa in yana so zai fitar da abun da yake so duk in ka gani za ka fitar a kasashen waje ka je ka fitar ka sayar musu idan ka je ka fitar kam in sun baka kuɗin me za su baka ba dola ba kaga ka dawo da dola cikin economy din so wannan zai sauwake a gaida haruna shehu maraban jos da ya yi wannan hirar to yanzu kuma za mu sake waiwayar rahoton mu na musamman da mustapha nasiru batsari ya haɗa mana akan batun sauyin yanayi. A Najeriya matsalar kwararowar hamada da kuma gurɓacewar yanayi na ci gaba da ɗaukar hankalin masana tare da lalubo hanyar shawo kan lamarin ƙarancin makamashin iskar gas domin yin girkin dafa abinci da ke haddasa saran itatuwa da makunar daji na ɗaya daga cikin manyan dalilai da ke haddasa kwararar hamadar da kuma gurɓacewar yanayin. matsalar da a yanzu ta kusan mamaye yankin arewacin Najeriya. Al'amarin da masana suka ce dole fa sai an yi da gaske idan har ana buƙatar shawo kan wannan matsala cikin hanzari. A wani babban taro da gwamnatin jihar Niger ta shirya a cikin makon da ya gabata, da nufin haɗa hancin duk wasu masu ruwa da tsaki a kan yanayi da gurɓacewar muhalli da aka yi ma lakabi da Green Economic Summit. an taɓo batutuwa da dama da ke ƙara zaburarwa a kan yaƙi da gurɓacewar muhallin da kuma daƙile hanyar kwararowar hamadar. Alhaji Umar Muhammad Bago shine gwamnan jihar Niger ya ce dole ne sai an haɗa hannu domin cimma nasarar da ake buƙata sannan ya ƙara da cewa. Let me thank the traditional institutions for their input in this realm You have been doing well. We need to preserve and control the menace of bush bunny. ya ce dole ne in yi godiya ga sarakunan gargajiya a kan gagarumar gudunmuwar da suke bayarwa wajen yaƙi da muguwar ɗabi'an nan ta ƙona daji masana harkokin dokokin ƙasa dai sun ce ai dole sai an samar da dokoki daga majalisun dokoki na jihohi musamman na yankin arewacin najeriya da za su karfafa dokar hana sare itatuwa da kuma kunar dajin. we have extended invitation to the representatives of local communities to share their indigenous. Shugaban Majalisar Dokoki na Jihar Niger, wanda kuma masanin dokokin ƙasa ne barista Abdulmalik Sarkin Daji, ya ce za su ba da haɗin kai domin kuwa ma tuna har sun fara ɗaukar mataki. tun kafin ma wannan taron mun ga mu umarci shi clark ya duba ya gani a cikin dokokin da aka riga aka akwai doka da ya shafi wannan idan babu shi zamu zo da sabon doka da zai tabbatar da uh, kare mutuncin itace shuke-shuke da daji da sauransu amma mr speaker sau da yawa za a kirkiro irin wannan abubuwa amma a ƙarshe za ka ga ba sa samun goyon baya ko kuma a tsare mutuncin abubuwan da aka yi ya za ku tabbatar da abin nan ya ɗora wannan karo zai tabbatu saboda in ka lura za ga ministan gonaki abinci da sauransu dan jihar Niger ne to kuma in ya bari wannan abun ya samu matsala to ina ganin shine mutum na farko da za mu fara ganin lahi kuma dubi da yanda yake dan kasa ne na tabbatar da zai abin da ya dace akan ganin an tabbatar da wannan abun insha Allah gamna na iya kokarin shi wajen ganin an sha kan matsalan tsaro kuma Allah ya dawo mu za su tabbata haka ba tunda Allah ya ba mu dama za mu ci gaba da kokari mu tabbatar da jama'a su zauna lafiya domin wannan kuduri da muka dauko a kansu a amfana da shi insha Allah gwamnan jihar Borno da ya zo nan jihar Niger akan wannan taro ya ce taron ya bi sahun duniya ne na yaƙi da gurɓacewar muhalli. Kowa ya san cewa a duniya yanzu abin da yana gabanmu shine abin da na ci a turanci carbon emission wato yin amfani da mai na yanzu wato man fetur gas da makamantansu zai ya kawo abubuwa da yawa har abubuwa na yana faruwa a duniya yanzu kana gani za a ce flooding an yi ambaliya da makamantansu nan duka yana ciki kuma ka zan yadda ana kwararon hamada so wannan abin da aka yi yau a nan gari mai tarihi shine zai sa mutane su dinga amfani da abubuwa da ba amfani da su man fetur don saboda su moto su a yi amfani da hasken rana a samun wuta muddin an yi wannan amfani zai rage amfani da man fetur banda kudin da yake ciki ga kuma amfanin da yake ciki don saboda kare ba ta mana eh, climate namu. excellency akwai wata hikima da kai a maiduguri wadda kake so ita jihar naija ta yi koyi don a samu nasara alhamdulillah muna tare kowane abubuwan akwai nasara shi ma zai gaya ni ma zan gaya mishi. To gwamnatin Najeriya dai ta ce ta yi maraba da wannan tsari da gwamnatin jihar Niger ta ɗauka. Kuma ma tana maraba da duk wata jiha da ta ɗauki irin wannan mataki Wakilin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a wannan taro, ministan ƙasa a ma'aikatar gona ta Najeriya Aliyu Sabi Abdullahi, ya ce ko baya ga magance matsalar kwararowar hamadar, lamarin zai taimaka wajen rage samun ambaliyar ruwa da ke haddasa tafka asarar dukiya har ma da rayukan jama'a. Mahimmancinsa dai shine wata mai girma gwamnan Niger a Right Honorable Umar Bago yana son ya kawo ko kuma ya karkato hankalin mutane zuwa ga lura da abubuwan da ya kamata kasa ta yi don ta daina wata gurɓata wata ita yanayin muhallin zaman mutane. Yau muna ganin wata ambaliyar ruwa ko kuma mu ji yanayi ya yi zafi mutane suna jin zafi fiye da yadda ya kamata. To wannan ya zo ne bisa nazari da tura suka yi da masana suka suka yi cewa akwai abin da ke kawo haka so yana so ya mai da hankali akan yadda za a yi dai a bar bata al'amari ana yanke itatuwa ba gaida ba dalili a mai da hankalin mutane wurin abubuwan da zai kawo canji tuni dai masu fafutukar yaƙi da gurɓacewar muhalli suka nuna jin daɗi akan shirya irin wannan taro ambasada richard abubakar umar na ɗaya daga cikinsu ya ce suna cike da farin ciki. Ai abin farin ciki ne gare mu mu masu gwagwarmayar eh, mahali a Afirka kuma da duk duniya. mu gan cewa yau mun dawo gida kuma a gida cikin gidanmu muna haɗa wannan taron na kan climate summit abu ne da duk duniya ake yi abu ne da duk duniya take cewa yanzu ya kamata mu kula da muhalinmu dalili shine itatuwan mu kamar niger yanzu nan ita ne babban ja a gabaɗin nigeria mai kadda itatuwa da kuma mai manufacturing charcoal kuma nigeria ita ne ɗaya a duniya mai kadda itatuwa tana itatuwan dafa abinci da shi so kaga abin tashi hankali ne sai yanzu nan da gwamnan niger ya ɗauki abin kai tsaye ya ce shi yana so ya kawo seti kuma niger kuma tana da ababai da dama da ta yi da ita bata sani ba cewa ta riga ta yi kamar maganar sola a duk Najeriya ba jihar da ta yi investing a sola energy kamar Niger. Muna da ƙauyuka guda bakwai da ba su kan wutar lantarki suna sola ne. Akwai kamfaninka daban-daban. Kuma shekarar da ta wuce jihar Niger ta ba gidaje 500 sola da suke ta biya kamar wutar lantarki duk Najeriya ban tsammani ko a west africa akwai jihar da ta yi wannan achievement ba so kaga mu da muke tahe-tahe muna zuwa africa muna zuwa majalisar ɗinkin duniya mu muna research mun san da wannan so mu kuma abin farin ciki ne a ce ka da kai kake baya ma a yi ta zo kuma ta ce za ta ƙara ƙarfin yi. amma ya za a yi abun ya ɗore har a ci moriyar shi yadda ake so. abu biyu ne shaura na ma gwamnati jihar naija ne biyu su shirya su kafa ma kansu abin da ake kira climate investment plan in sun kaba climate investment plan abin da lagos state ta yi kenan last year da muke shaban shek a can egypt ta samu 100 million euros investment akan climate change so mu ma mu yi tanadi mu duba inda za mu kawo kamfanin kan duniya su zo su kawo kudaden su su zuba mana a ja ta bankasa fata dai kwalliya ta biya kudin sabulu ta yadda za a samu nasarar yaƙi da shigowar hamadar da kuma gurɓacewar muhallin. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida mustapha nasiru batsari to yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice kashe makon nan ne za a ce gudanar da na a kasar jamhuriyar kamaru bayan tsawon lokacin da 'yan wasan suka samu kasancewa ana cece kuke tsakanin shugaban hukumar kwallon kafa finkafu na kasar jamhuriyar kamaru samuel eto da takorinsa shugabannin kula-kula din na kasar na elite wanda elite yanzu dai an daidaita rikicin an da ake ganin cewar za a fara gudanar da gasar domin ganin yadda za a samu waɗanda suke taka leda a ƙasar ta jamhuriyar kamaru. da muka koma ta bangaren damben zamani kuma ɗan ƙasar jamhuriyar kamaru francis gano ya kara ne da takwaransa dan damben duniya fori tyson wanda suka yi zagaye goma a tsakaninsu amma tazan shine ya samu nasara akan dan kasar ta jamhuriyar kamaru sai dai masu sha'awan damben zamani na kasar kamaru sun tufa albarkacin bakin su an da shi ganin cewa ba a yi musu daidai ba ga abin da suke faɗi a yayin da muke tattaunawa da su ah, ina tare da alhaji awal ah, wanda yake goyon bayan naushi da aka yi a kasar saudiya wanda gano suka a kara da shi da taisi me za ka faɗa kan naushin da ya faru a ƙasar saudiya na manyan 'yan damban duniya salamu alaikum malawal ai naushi in dai duk da ya ga naushi da ɗan kamaru gano ya yi ya san cewa wannan naushi gaskiya turawan nan su dai sun yi abin da suka ga dama ne amma ai kowa ya ga cewa can da gano ya kai shi ƙasa wallahi shadda ya kai shi kasa da ya sauka kasa shi da kansa shadda ya ce eh wato ya yaba gado a wajen amma kuma shi albitra tsoro shi ya tare da ya gama da shi to kaji to wannan kambu da aka bawa shi takwaran gano ya kake ganin wannan kambun da aka bashi ya cancanta a'a kambu ai nashi ne yi. ai kan buwai nashi da ai ba wai an ba shi kambu ba ne saboda wai ko ya yi duka a'a kan bu nashi ne wannan wasan hadawa aka yi hadawa aka yi don kan ai da ce an sa wani abu duk babu wani abin da aka sa hada aka yi ai shi yasa dalilin da yasa abin da yasa kuma turawa suka murda saboda sun ga cewa yana da wani naushi gaba to abin da ya sa kenan kar a nuna sa suka dan ce ya shige gano da puwan daya ai da sun sa ma puwan biyu da duniya sun bido da abin mai daɗi ba yi eh abin da zan ya faɗi shi ka san eh, abin da za mu iya cewa cewa za mu yi duk yadda ba afirka ya yi abu tura ba su taɓa yadda ba wannan eh, wanda aka dokan nan aka ce shi ya yi duka mm. Eh, kowa duniya ya sanya da ku kowa duniya ya sanya da ku an ce gano ba zai kai rin biyar ba shi gashi ya kai goma goman kuma da walakanta shi idan ka duba hoton su za ka ga fiskan wance ya lalace amma za ka gano fiskan shi bai lalace ba menene sa saboda wannan baturen ofore din ina da wani komba gaba wanda da an yadda ya ci eh, gano ya ci da ba zai yi wannan ba matsalan mafiya ne kamar da turawa suka saba sai kuma mu koma ta bangaren daukan kofin nan na balon d'or na shekarar 2023 yanzu dai ta bangaren mata wanda ta zanto zakara a faɗin duniya ita ce aitana bonmati 'yar ƙasan spaniya wanda yake ita ce ta nuna rawar gani a yayin da suka ɗauki kofin duniya na bangaren mata leona messi shi kuma shine wanda ya ɗauki balon da din na shekarar dubu da ashirin da uku nan karo na takwas kenan da yake ɗaukan wannan kofin shi ma kasarsa argentina su ne suka ɗauki kofin duniya tare da leona messi mahama awar garba muryar amurka daga kasar ka A gaida Muhammad Awal Garba, to yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden za su tashi zuwa Lewiston a jihar Maine domin ganawa da iyalan mutane goma sha takwas da aka kashe su a cikin harbin kan mai uwa da wabi a ranar 25 ga watan Oktoba. shugaba biden na iya sa don ganin kawo karshen yawan tashin hankalin harbe-harbe wadda ke addabar al'umma kane ya yi kira ga majalisar dokoki da ta yi wata doka mai cike da hikima ta rike bindiga in ji stephanie feldman shugaban sashen yaƙi da tashin hankalin bindiga a fadar white house yana faɗa a wata sanarwa yau juma'a sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa isra'ila yayin da sojoji suka killace birnin gaza ana sa ran babban jami'in diplomasiyyar na amurka zai matsa wa gwamnatin isra'ila lamba ta tsagaita bude wuta domin isar da kayan jin kai a yankin blinken ya gana da firaministan isra'ila da wasu jami'an majalisar zartarwansa a yau juma'a shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya alhamis a jawabinsa na wuni cewa yana gode wa amurka game da wasu sabbin takunkumai masu tsauri da ta ɗora a kan sama da kamfanonin rasha 220 da suke da hannu a yakin hajiya alhamis ne amurka ta ɗora takunkumi a kan sama da mutane 100 da kamfanoni daga kasashen china turkiya da hadadiyar daular larabawa da suke taimakawa rasha wurin bata kayan aiki da makamai ta kai mamaya a kan ukraine wata gobara da ta tashi a wata cibiyar jinyar masu shaye-shaye a arewacin kasar iran ya kashe akalla mutane 27 a cewar ma'aikatar labaran kasar mutane goma sha biyu ne dai suka jikata a wannan wutar da ta tashi yau juma'a a lardin gilan sai dai nan da nan ba iya gano musabbabin tashin gobarar ba hukumomi sun ce ana nan ana gudanar da bincike a kai To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Bakiri da ya karanto labaran duniya da Fiona wa mayinan dudu da ta hada shirin da bada umarni da ma injiniyan Rob McLean ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.